والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم الشرين جدايا watan Rabiul الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau muna cikin abin nan kitabu a hadisul anbiya muna cikin babu kalki adam alaihi salam yau za mu tashi hadisi na ainihin dubu uku da ɗari uku da da da takwas na amfani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة an karbo daga Zainab bintu Abi Salma an ummu Salmata anna ummu ummu Sulaim qalat ya Rasulullah daga ainihin ummu Salma lalle ummu sulaim ta ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min al lalle Allah ta'ala baya jin kunyan gaskiya fa al-alal mar'ati al idha ihtamalat shin mace tana da wanka in kai mafarki idan mace kai mafarki ta fitar da ruwa shin za ta yi wanka ko ba za ta yi ba qala na'am idza ra'at al-ma yace eh akwai wanka idan ta ga ruwa kenan idan ba ta ga ruwa ba fa ta yi mafarki babu ruwa ba maganar wanka ta yi mafarki akwai ruwa za ta yi wanka wa hikat ummu salma sai ummu salma radiyallahu anha sai ta yi dariya fa qalat tahtalimul mar'a tace dama mace na yin mafarki fa kana ummu salma tana mamaki saboda ita ba ta yin mafarki matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta yi irin wa'annan miyagun mafarkan shi yasa sai ta yi mamaki dama mata suna mabarci irin wannan cewa ana saduwa da su فقال رسول الله صلى الله sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bima yushbihu alwalad to da menene da yake yin kama da wani da menene ake samun kamanceceniya ai ana samun kamanceceniya ne idan a wajen saduwa sai ruwan namiji ya riga fitowa kafin ruwan mace sai yaro yayi kama da babansa idan ruwan mace ya riga fitowa kafin ruwan namiji sai yaro ya yi kama da mahaifiyarsa ai a nan ake samun kamanceceniya wajen fitowar ruwa to tana mamaki yaya za a yi mutum ya yi yana saduwa kuma har ruwa ya fito to shine manzo Allah ya nuna tabbas abin yana faruwa amma su mata manzo Allah Allah ya tsare su daga irin wannan na'am حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري an humay an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas Allah ya kara mishi yadda ya ce balaga abdullahi bin salam maqdam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata wato zuwa manzan Allah madina ya kai ga labari ya kai ga abdullahi bin salam cewa manzan Allah ya zo madina an gari abdullahi bin salam babban malamin yahudawa ne kuma yana ta jiran bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana madina sai ji labari ga manzon Allah nan ya yi hijira daga makka ya koma madina na fa'atahu nan take sai abdullahi bin salam radiyallahu anhu sai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala inni sa'iluka an salatin yace lalle ni zan tambaye ka kan abubuwa guda uku la ya'lamuhunna illa nabiyyun babu wanda ya san su sai annabi an gane zan tambaye ka abubuwa guda uku annabi ne kadai zai iya bada amsan wannan abubuwan alama awwala ashrat sa'a yace menene farkon alamomin tashin kiyama wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna menene farkon abincin da ɗan aljanna suke ci wa min ayi shay'in yanziru waladu ila abi kuma daga wani abu ne sake karkata zuwa ga mahaifinsa ومن أي شيء shay'in yanzu ila كما kuma da wani abu ne zake karkata zuwa ga dangin uwa صلى الله عليه وسلم في wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbarani bihinna anifan jibril yanzu yanzu nan ba da dadewa ba mala'ika ya bani labarin su dama ya ce babu wanda zai iya bada amsa wannan zai annabi to kuma nan take yana ma'anar tambaya sai mala'ika jibril ya bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam amsa fakala abdullah sai abdullahi ya ce za ka aduwul yahud min al mala'ika to ai jibril ba ka ce jibril ba ka labari ba to ai jibril shine makiyin yahudawa daga cikin mala'iku yahudawa ba sa kaunar mala'ika jibril ka duba abun mamaki mala'ikan da Allah ke turowa yake isar da sako zuwa ga manzanni shine kuma yahudawa suke ki ina ba gano gane wannan na'am eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma awwalu ashraq sa'a amma farkon tashin farkon alamomin tashin kiyama fanarun tahshuru an-nas min al-mashriq ila al-maghrib wani irin wuta ne da zai zo yana kora mutane yana kora mutane daga gabas da yamma an gari wani wuta ne wanda zai zo yana kora mutane daga gabas su yi yamma wa amma awwal ta'amin ya'kuluhu ahlul janna amma farkon abinci wanda ɗan aljanna za su ci eh, fa ziyaratu kabdi protein wani dan ƙari ne na hanta na kifi wani dan ƙari na hantan kifi shine abincin da ɗan aljanna za su ci farkon abincin da za su ci su ɗan aljanna wa amma shabahu fil walad to amma kamanceceniya da yaro ba ta ya ake yi yaro yayi kama da babansa ko yaro yayi kama da mahaifiyarsa fa inna rajula idza gashiya gashiya mar'a lalle mutum idan ya sadu da mace sabaqaha ma'u sai ruwansa ya riga fitowa kana sai kamance sai kamanceceniya ya kasance nashi an gane ko idan ruwa ya riga fitowa ruwan namijin ya riga fitowa sai kamanceceniya ya kasance ta bangaren uba wa idza sabaqa ma'uha kana shabula idan kuma ruwanta ya yi rigayi ya zama to a wajen saduwa ruwanta ne ya riga fitowa sai kamanceceniya ya kasance nata ala ashhadu annaka rasulullah to shine sai abdullahi bin salam yayi mamakin wannan amsa din nan take yake cewa na shaida lalle kai manzon Allah ne domin wayannan tambayoyi ba mai iya amsa su sai annabi an gane abdullahi bin salam kada a manta babban malamin yahudawa ne a zamaninsa kafin ya musulunta babu wani mai ilimi wanda ya san attaura kamar shi an gane wannan ko to sanin ma attaura din da yayi shine dalilin da ya san yayi musulunta saboda a cikin attaura an riga an faɗi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yazo manzon Allah yayi hijira daga Makka zuwa Madina sai wa'annan siffofi suka tabbata duk abin da ya gani a cikin attaura sai ya ga manzon Allah da su to wannan ya sanya ya yi gaggawan karɓar addinin musulunci maƙala ya rasulallah sannan sai ce ya rasulallah innal yahuda ƙaunin buhutun lalle yahudawa kagare na musulunci ne hmm. yahudawa mutane ne masu ƙage, masu kirkiran ƙarya in alimu bi islami kabala an tas'alahum idan sun san musulunci na kafin ka tambaye su ba tuni ba tuni za su yi mun ƙage. idan sun san musulunci na kafin ka tambaye su an gane ku. za su yi min ƙage ka a wajenka ja'atul yahud to anan wajen sai yahudawa suka zo fa da kala abdullahi albayt sai abdullahi bin salam sai ya shiga cikin daki ya boye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ayu rajulin fikum abdullahi bin salam dan Allah ina so tambaye ku ya ku tare yahudawa wai abdullahi bin salam wani irin mutum ne a cikinku ina so in san yaya kuka ɗauki abdullahi bin salam mutumin kirki ne ko mutumin banza a alamuna suka ce abdullahi bin salam shine wanda ya fi mu ilimi gaba ɗaya wa gunu a alamina kuma shine dan wanda ya fi mu ilimi na'am wa akhbaruna wa akhyaruna ko na wa akhbaruna mun nan wa gunu akhbaruna wa akhbaruna wa gunu akhbarina na'am wa akhyaruna wa bun akhyaruna shine kuma wanda yafi zama zababbe a cikin mu kuma dan wanda yafi zama zababbe nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, a fara'aitum in aslama abdullah to me za ku ce idan an ce muku abdullahi bin salam ya musulunta me za ku ce akan wannan qalu a'azahu Allah min zalik yace Allah ya tsare shi daga musulunta ai ba zai yiwu abdullahi bin salam wanda ya san attaura ya san addinin yahudawa da kyau a ce musulunta ba Allah ya tsare shi in ji su fakaraja abdullahi ilayhim nan take sai abdullahi bin salam sai ya fito zuwa gare su kala ashhadu an la ilaha illa Allah yace ina shaidawa lallai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ina shaidawa lallai annabi muhammad manzon Allah ne faqalu suka kace sharruna wa kun sharrina an gane suka ce mafi sharrin kuma dan mafi sharrin wa qaufi suka auka wa mutuncinsa an gane ya kaga ashe Abdullahi bin Salam ya riga ya san Yahudawa tunda ya riga ya zauna a cikin ya halinsu. da a ce ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take ya musulunta ne ba tare da ya gaya wa manzon Allah irin halayensu ba da zai iya yiwuwa manzan Allah ya yi tsammanin kamar ya yi mai yahudawa laifi da suka kore shi shi kuma sai zo ya samu mafaka a wajen musulmi na ba san gane to shi yasa da ya amshi musulunci ya Allah yahudawa kuma mutane ne makirai ina so kafin ka gaya musu na musulunta ka tambaye su wane ne ni to shi kenan kaga yahudawa suna zuwa annabi ya tambaye su yana son su bashi labarin abdullahi bin salam nan fa suka fara yaban shi suka fara yaban shi mutumin kirki ne dan mutumin kirki jikan mutumin kirki kaza kaza shi ya fi ilimi kuma dan wanda ya fi ilimi jikan wanda ya fi kaza kaga duk wannan yaban da yayi da a ce a farko sun san ya musulunta da kawai za su shiryo wasu irin miyagun ainihin kazafi ne su jingina masa to kaga wannan yana daga cikin rashin adalci na mutane shi musulmi in dai ya san kai mutumin kirki ne Ga gaban da yake yi da kai baya sa ya maka gi an gane ko na san kai mutumin kirki ne saboda ina kin ka to zan faɗi gaskiyan abin da na sani game da kai ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da kiyayya da kuke wa mutane ya ɗauke ku har ku yin adalci ku yi adalci wannan shi ya kusa da tsoron Allah kamar shi ba hudu in kaga yana yabanka kana tare da shi in kuma ka riga ka rabu da shi duk kirkinka duk amanan ka duk ka sai ya zubar da shi to wannan ɗabi'a ɗabi'a ne mai kyau ba ɗabi'a bane mai kyau ɗabi'a ne na mutanen banza an gane bai kamata a samu musulmi yana da irin wannan hali din misali kuma a koda yaushe ya zama to musulmi yana neman gaskiya ne duk inda gaskiya ya zo yana son gaskiyan ya zo ya amsa kaga abdullahi bin salam wato da ya zo yi ma annabi tambayoyi kuma ya ga manzan Allah ya bashi amsar da ya dace ya gamsu nan take ya amshi musulunci kuma ya tsaya ya rike musulunci an gane wanda irin tarbiyyar da aka yi ma yahudawa yana da wuya ga yahuda ya musulunta yahudawa ana musu tarbiyya ne na kiyayya ga addini tun yaro na karami ake fara samun wani irin bakin kiyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya malamai suka ce a cikin kungiyoyin addini na duniya mutanen da suka fi wahala wajen musulunta babu kamar ba yahudi eh. daga ba yahudi sai masu bautan gumaka wa'annan suna da wahala wato mutanen da suke maguzawa to irin wa'annan sun fi wahala shi yasa ka gani wato a ce ma mutumin irin masu addinin indiya irin masu bautan rana ko masu bautan sa to irin wannan suna da wuyan musulunta kaga dai a duniya yanzu mutanen da suka fi yawa a duniya gaba ɗaya yanzu su ne kafirai wani kafiran kaga in aka haɗa ƙasar china da ƙasar india to kusan sun fi duniya yawa ko ba ka ba to wannan china din da india din kuma mafi yawan su kafirai ne kuma addinin musulunci ya daɗe da zuwa ƙasar china ya daɗe da zuwa ƙasar india amma har yanzu ba su musulunta ba sai yan kaɗan daga cikin su ne suka musulunta kuma babu mutanen da suke adawa da musulunci kamar su mutanen indiya suna iya kawai suna iya cewa kawai yanzu yanzu gunkin ya ce a rusa masallaci sai su yi taron dangi rana ɗaya kawai su rusa masallaci masallatai nawa suka rusa daga cikin manya-manyan masallatai masu daɗaɗɗin tarihi saboda tsananin adawa ga musulunci an gane to kafin ka ji an ce ba yahude ne ya musulunta to kirista ɗari ko kirista dubu sun musulunta an gane ana samun suna musulunta fiye da su yahudawa saboda yanayin tarbiyyar da aka musu tarbiyya ne na a lalata musu tunani ta inda da wuya ko da ma sun gane gaskiya ba za su dawo ba kawai za su bambace su ci gaba da tabbata a cikin wannan bata din wa iyaz billah na'am حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام an abi huraira radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam nahwu wato daga annabi misalin sa yani laula banu isra'il wato ma'ana abin da yake cewa a wajen cewa da ba dan banu isra'il ba lam yaknaz al da nama bai rube ba da ba dan banu isra'il ba da nama bai rube ba an gane abin da banu isra'il suka yi ne Allah subhanahu wata'ala ya hana su su ringa boye nama cewa idan su riga sun yi amfani da nama abin da ya yi saura a ba talakawa a ba mabukata sai suka ƙi yadda suna ta boye wannan nama din shine sai Allah ta'ala ya yi musu azaba da rubewan shi sai wannan ya zama zamanto tun daga nan wajen sai nama ya fara rubewa amma asali nama baya rubewa misali an gane wannan ku na'am ibn hajar al-asqalani yana cewa an ce asalin shi anna bani isra'ila iddakharu lahal salwa cewa asalin shi lalle bani isra'il sun boye naman salwa a wa kanu luhu an zalik sun kasance an hana su an ce musu naman salwa idan Allah ya sako musu da nama, in suka ci suka koshi to su ba mabukaci amma duk da haka suka ji. fa bu bi zalika sai aka yi musu azaba da rubewan wannan nama din an gane ku imamu al-qurtubi ya hikaito wannan sannan wani malami ya ambato wannan daga katada wani kuma yana cewa ma'anan shi laula anna bani isra'ila sunnu iddikaran na'am da ba dan bani isra'il sun sunnanta boye nama ba hatta antana har sai da yayi wari lamad dukhira da ba ɓoye nama ba kuma falam yantun da ba zai yi wari ba to su din nan sun sunanta ɓoye nama da Allah ya hana su ɓoyewa har sai da ya wari tun daga nan wajen sai mutane suka ɗauki al'ada na ɓoye nama shi kuma Allah ta ala sai ya musu azaba da da wannan abin an gane wannan ko na'am walaula hawa kuma da ba dan hawa uba lam takhunna unsa zawjaha da wata mace bata haɗinci mijinta ba an gane nan hawa'u matan annabi adam alaihi salam ibn hajar yace sun biyar da zalika li annaha ummu kulli hayy an kira ta hawa'u domin ita ce mahaifiya na duk wani rayayye hawa'u wato mahaifiyar rayayye duka duk wani mutum da yake raye a duniyar nan gaba daya hawa'u ce mahaifiyarsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zama tsoron ga masu cewa manzon Allah shi ba ɗan annabi adam ba ne kamar sufaye suna cewa manzan Allah an halice shi ne daga haske shi manzan Allah ba a sanya shi daga cikin jikokin annabi adam to kaga wannan magana yana nuna mana manzan Allah shi ma yana daga cikin jikokin annabi adam alaihi salam ba kamar yadda sufaye suke sawa ba babu wani hadisin da ya inganta ya nuna wai an halicci manzan Allah ne daga haske an gane wannan ko su masu wannan tunani suna ganin wai a haka din sun mutunta manzan Allah ne an fahimta to saboda haka wannan ba gaskiya ba ne. to saboda haka cewa da aka yi lamta kulkun sa zauja ha da mace ta ha'inci mijinta ba to a cikin wannan akwai ishara zuwa ga abin da ya auku daga Hawwa'u da ta kawata mu mijinta annabi Adam ya ci wannan itaciya wanda shi ya zo ya zuga su a kai. shedan ya zo ya ziga ya yi ziga sai shedan ya gamsar da ita hawa'u da ya gamsar da ita ita ma ta gamsu sai ta gamsar da mijinta shi ma sai ya gamsu to wannan gamsar wanda ta yi ita kuma tsakani da Allah wannan shi ne fahimtarta an gane ita ta fahimci maganar da shedan ya faɗa kamar gaskiya ne cewa idan suka ci wannan itaciya za su zamanto mala'iku kuma za su zamanto har abada ba za su mutu ba sai kokari ta nuna wa mijinta lalle mu ci wannan itaciya don mu dawwama dan kaza kaza dan kaza kaza to kuma wannan shi da iya fahimtar ta to sai annabi adam ya gamsu ka na jiya ummu banati adam yayin da ya kasance ita ce uwar ƴaƴan adam ashbaha bil wulada sai ya kamanta ta ta hanyar haihuwa wa naza al sai kuma jijiya ya fusga wato ma'ana sai jijiya ya karkata sai ya zamanto wato dan yayin adam sun bi cijiyar mahaifiyarsu fala takadu takadu mar'atun taslamu min amir khiyanati zawjiha wata mace ba ta kubuta daga ha'inta mijinta bil fi'l a aikace aw bil qawl ko da magana walaysa al murad bil khiyana huna irtikabul fawahish ba wai abin nufi da ha'inci ana nufin wai ta aikata alfasha bane hasha wa kalla ina ba haka bane walakin lamma malat ila shahwatin nafs sai dai lokacin da ta karkata zuwa ga sha'awar rai min akali shajara na cin wannan bishiya ɗin wa hasana zalika li adam sai ta kyautata wannan ta kawata shi ga annabi adam alaihi salam an gane ai ta kawata shi ga adam adda zalika kiyana lahu sai aka lissafa wannan kamar yaudara amma ba yaudara bane da haƙiƙa an gane ita ta gamsu ne sai ta gaya masa abin da ta gamsu akan shi wa amma man ja'a ba da hamilan nisa amma waɗanda suka zo bayan ta daga cikin mataye fa khiyanatu kulli wahida minhum bi hasabiha ha ko wani ɗaya daga cikin su gurgurdan ta ne ita nata daban gamsuwa ne da abin da shedan ya faɗa amma su wasu matan da gangan sukan karkace su ba kamar ita na hawa uba, alaihi salam an gane wannan ko wa qaribu min hadha hadithu jahada adam ko jahada zuriyatu makusanci daga wannan akwai hadisin annabi adam ya yi musu sai zuri'ansa su ma suka musu na basan gane wannan to wannan shine abin da ya faru Allahu ala. na'am حدثنا أبو خريج وموسى بن الحكام قال حدثنا حسين بن علي نعم عن زائدة عن ميسرة الأشتعي أنكر بنا ميسرة الأشتعي an abi hazim daga abi hazim yallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara musu yadda ya ce ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce istausu bin nisa ku yi wasiya mai kyau ga mata ku yi kyakkyawan alaka da mata innal mar'ata khuliqat min dal domin lalle mace an halice ta ne min dila'in daga hakarkari an halici mace ne daga hakarkarin namiji wa inna sai in fi dila'i a'la lalle mafi karkatan wani abu a cikin haƙarƙari shi ne sama to an halicci mace ne daga saman haƙarƙari inda ya fi karkacewa fa in zahabta tuqimuhu kasarta idan ka tafi zaka miƙar da wannan haƙarƙarin da ya lankwashe karya shi za zaka yi fa in taraktahu lam yazal a'waj kuma idan ka bar ba zai kushe ba a karkace to yanzu za a yi sausu bin nisa eh? shin alaƙa miƙar da shi ne karye a kyale shi ne kuma ya ci gaba da karkacewa to ya za a yi a ringa yi ana cizawa ana hurawa ana cizawa ana hurawa ba zai yiwu ka samu duk abin da kake so game da mace ba amma kuma ka yi ƙoƙari ka gyara mafi yawa ko ba zai yiwu ka ce kana son mace ta zama to a fi a yadda kake son ta ba kamar manzo Allah nan yana mana ishara ne idan mun yi aure mu ringa yin haƙuri da mata kada ka yi tunani kwakwalwanka irin naka ne ko kuma ɗabi'anta irin naka ne dole sai ta zama yadda ka kake a idan ka samu mafi yawan halayenta na da kyau sauran halayen a ringa yin kokari ana haƙuri da ita ana yi mata nasiha ana nuna mata kurakuranta da abin da ya kama da wannan kada dai a yi shiru amma kuma kada a yi zafi da yawa idan aka yi zafi da yawa abin ya wuce gona da iri to za a rabu kuma idan ka rabu baka san wacce za ka aura ba kuma a gari bature yana cewa wai shedanin da ka sani ya fi mala'ikan da baka sani ba wai <laughs> shi wannan shedan da ka riga ka san shi kun dade kuna mu'amala da wannan shedanin to ya fi mala'ikan da baka sani wannan ana ce ma mala'ika ne waye tabbatar ma mala'ikan ne a gari mutane sun duba zahiri ne sai idan an yi mu'amalar sannan za a gane cewa mala'ikan ne misali an gane amma wannan ka riga ka zauna da ita ka san inda bangaren ka san irin matsalolinta ka san kuma alkhairinta in an ce ka gyara halayenta ka san inda zaka dumfara amma wannan sabuwa ina zaka dumfara zaka fara sabon rayuwa ne sai ka karance ta sannan ka san wace ce ita an gane wannan ko eh haddasana wala ta fassausu bin nisa ku yi mata wasiya na alkhairi an gane idan mutum ya auri mace ya yi mu'amala mai kyau tare da matar shi kada ya zama to mai kaushin ɗabi'a mai zage-zage mai wulakanta mata manzo Allah baya san mutum mai wulakanta mata wanda bai san haƙƙin mata ba manzo Allah baya so na'am حدثنا Umar, بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا بام لاباري والصادق المصدوق شي مي غسكيا ني ابن غسكتاوا ان احدكم يجمع في بدن امه 40 يوما lalle dayan ku ana tara shi ana tarawa ana tara shi a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in ake tara halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa sun mai kuna alaƙatan misla zalik kai kwana arba'in yana mai duban mani an gani kwana arba'in digon maniyi sannan daga baya sai ya zama to gudan jini misalin kwana arba'in kan kwana tamanin kenan mai kunu mura kan misir da zali sannan sai ya zama to tsokan nama gwargwadon yadda baki zai iya taunawa in ce muduga tsokan nama da zaka iya sawa bakin ka ya tauna idan tsokan nama girman shi ya fi karfin baki ba a kira shi muduga an gane wani ko sannan ya zama to tsokan nama misalin kwana arba'in wannan shi ya nuna idan ɗa ya kai kwana ɗari da ashirin girman shi yana zama kamar nama ne wanda za a iya sawa a baki na ba san gane to yaya aka yi manzan Allah bai san ya san wannan manzan Allah wato ba wai ya ya zauna a makaranta na kimiyya da fasaha bane balantana a ce ya je ya karanci kimiyya da fasaha ne ya yi kaza ya yi kaza an gane wannan ko a yaya aka yi san wannan shi annabi da bai je wani makaranta na karatu ba kuma bai taɓa ɗaukar wani littafi na ilimi ya karanta ba wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhudduhu bi yaminik idan lartabal mubdilun ko Allah ya nuna baka taba karanta wani littafi gabanin alkur'ani ba kuma baka taba rubuta shi da hannun ka ba idan da ka taba yin haka lartabal mubdilun da mutanen banza sun yi kokonto da za su dinga ganin anya wannan ba ya je ya kwago bane a cikin littattafan mutanen da ya zo ya yi da'awan shi annabi ne misali to yanzu ka duba manzo Allah ya ɗauko abin da hatta malaman kimiyya sai sun yi bincike mai tsauka ba su gano shi gashi ya faɗe shi kawai yana zaune a can sahara can makka shekara wajen dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu ina ba san gane wannan summa yab'athu Allahu ilaihi malakan sannan bayan ya kai kwana ɗari da ashirin wata nawa kenan wata hudu kaga in ya kai wata hudu to a nan ne za a fara tunanin a busa mishi rai sannan sai Allah ya aiko masa da mala'ika bi arba'i kalimat mala'ikan nan zai zo da kalmomi guda hudu fa yuktabu amaluhu wa ajalu za a rubuta aikin sa da ajalin sa wa rizqu za a rubuta arzikin sa wa shaqiyun am sa'id za a rubuta tababbe ne ko mai arzikin lahira duk za a rubuta summa fihi ruh sannan sai a busa mishi rai an gane ko sai a kusa mai rai daidai wannan lokacin shi ne ake kusa mai rai idan mutum ya zubar da wannan ciki a daidai wannan lokaci ya yi ya kisan kai daidai lokacin aka kusa mai rai idan ko bai kai wannan wata hudun ba sai aka zubar da shi an yi laifi amma ba za a sa mutum daga cikin mai kisan kai ba laifin mataki-mataki ne an gane to idan yana tsaye na matsayin dugon mani ba irin masu shan lemun tsami sai ya zube kawai a lokacin da ainihin dugon mani ya shiga cikin ya shiga gabanta sai ta sha lemun tsami kawai sai ta zubar shin za a sanya wannan a matsayin zubar da ciki ba zubar da biki ba ne amma da zarar matakin halittar ya fara ci gaba ya fara ci gaba daga wannan ya fara komawa ne ya fara yana rikidewa sai ta zubar da shi to laifi ne mataki mataki wani laifi na wannan ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan an gani a lokacin da aka busa rai shi ne mutum ya yi laifi mai girman gaske ya yi kisan kai ta wannan mai limin tsami ta yi laifi na ta yi laifi tunda an ce ba zubar da ciki ba ta yi laifi ba zubar da ciki ba ne me sa ba ta ta haife shi <laughs> eh? na fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar lalle mutum ai kasa ana yin azulu na ana yin azulu idan mutum lalura ya kama ana ganin an haifi yaro bai daɗe ba in an ce za a haifi wani yaro to za a shigar da wannan cikin wahala sai a ringa yin azulu ana zubar da ruwan a waje tunda kaga ya ma halatta a zubar da wannan ruwa waje ko a zubar da shi a cikin roba a sa ta sa roba a farjinta ya taru a zubar kaga duk wannan gaba daya saboda kada a haifi wannan yaro a shigar da wancan cikin wahala an gani idan likita ya ga cewa lallai za a galabaita to ana iya yin azumi yin azumi an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah yana cewa kunna na'zil wal Qur'an kunna na'zil wal Qur'an yanzil wato mun kasance muna yin azulu alhali Qur'ani na sauka walau kana shay'un yunha anhu lana hana anhu al-Qur'an da wani abu ne wanda ake hani gare shi da Qur'ani ya hana mu tunda Qur'ani bai hana mu ba ya halatta a yi sai dai wasu malamai sun kyamace suka ce ko da ka yi azalin fa sai kuma ka gama takka da juna biyu to ɗanka ne dan zai iya yiwuwa lokacin da ka yi azalin kana gaggawan za ka cire gabanka ka zubar da shi a waje sai wani dugon mani guda ɗaya shi an gane in Allah ya so a haife shi sai ga gumma sai wani dugon mani ya shige kuma kaga an sami yaron shi za ka ce in dai mutum na azuru. sai aka ga an samu da to ba shi da iko ya karin wannan ɗan wannan ɗan za a shari'ar ta ba shi wannan dadin an gane amma dama ana yin azalin ne domin asali haka yi azalin ba a samu amma hakan dace wani lokaci ma a samu an gane wani ku? na eh fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar lalle mutum zai yi ta aiki da aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da wuta saura zira'i daya yasbiqu alaihi alkitab eh sai littafin shi na kaddara kitabul sai littafin na kaddara sai ya rigaye shi nam fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ya aikata aiki irin aikin yan aljanna fa yadkhulu sai ya shiga aljanna wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna lalle mutum zai yi ta aikata aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna sauran zira'i guda yiko alaihi kitab sai littafin shi na kaddara da aka rubuta masa ya rigaye shi ya amalu amali ahli an-nar sai ya aikata aiki irin wuta sai shiga wuta an gari wannan hadisi amfanin sanin shi gare mu shine kada mutum ya ringa alfahari idan mutum ya ga Allah ya shirye shi nawa ya biya Allah ya shirye shi to kada mutum ya rinka wulakanta wasu mutane yana ganin shi ai ya imani ai dabaran shi ne yasa ya shiryu ai kaza kaza to kai din nan da kake ganin kai kana shirye shin ka san karshen rayuwanka baka san karshen rayuwanka ba umur bil khawatim yawa ba a duba farkon rayuwar mutum zai iya yiwa ka ga rayuwanka yanzu yayi kyau to karshe muke dubawa an gane ku idan ya zama to karshen ka yayi kyau ka more amma ya zama to rayuwanka gaba ɗaya musulunci an haife ka musulmi ka rayu musulmi ka kusan mutuwa ka zama kafiri ka yi hasarar rayuwanka amma mutumin da gaba ɗaya ya rayu kafiri an haife shi kafiri ya rayu kafiri ya yi menene ya yi mai gab da zai rasu sai kalmar shahada ya rasu da imaninsa wannan shi ne ya more Ina fata gane to irin wannan hadisi yana ba mu tsoro ne kowane musulmi hadisin yana saita mu ne in Allah ya shirye ka ka zamanto tare da Allah bainar kawfi wa raja an gane kullum ka ringa roƙon Allah Allah ya shirye ka kada Allah ya ɓatar da kai kada Allah ya kaza zai zamanto kana kan saiti a cikin al'amarinka amma in ya zamanto mutum ya ɗauka shi ke shiryar da kansa mutum shi ke batar da kansa zai zamanto mai alfahari da yawa mai girman kai mai takama kuma zai zama to mai wulakanta mutane sannan ka duba wannan hadisin da kyau za ka cewa wannan hadisin mutanen da suka shiga cikin hadisan nan ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan suka shiga cikin wannan hadisin mutane nawa ne za ka iya lissafawa sun fara suna musulmi sun rayu musulmi sun mutu kafirai su nawa ne eh? kaga ɗan kaɗan ne hmm. yan kaɗan ne suke farawa musulmi su rayu musulmi su mutu kafirai yawwa to sai ka roƙi Allah kare saka daga cikin su asali duk mutumin da ya fara musulmi ana mai kyakkyawan fata ya kare ya kare na musulmi yan kaɗan ne nan ana gaya ma ne dan kada ka yi alfahari amma mutane kaɗan ne suke cikin wannan rayuwa ɗin na ba gane sai ka roƙi Allah kai baka cikin su eh na'am حدثنا أبو النعمان حدثنا هماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam kara daga Annabi sallallahu ya ce inna Allah wakkala fi rahimi malakan lalle Allah ya wakilta ga mahaifa ya ta wani mala'ika ya kula ya rabbi nutfatun yana cewa ya ubangiji ya zamanto to dugon mani ya rabbi alaqa ya ubangiji ya zama to gudan jini ya rabbi mudgha ya ubangiji ya zama to tsokan nama idza arada an yakhluqaha idan Allah yana so ya halice shi ala ya rabbi azakarun am unsa sai malaika ya tambaya ya ubangiji namiji ne ko mace ya rabbi ashakirun am sa'i ya ubangiji ta babbe ne ko mai arzikin lahira kamar rizqu fa menene arzikin sa ya Allah menene ajalin sa wa yuktabu kadhalik fi badan ummi sai a rubuta wannan a cikin cikin mahaifiyarsa حدثنا قيس بن هب حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبة عن أبي إمران الجوني نعم عن أنس يرفعه an karbo daga anas ya ce hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahwani ahli an Allah zai faɗa ga wanda yake mafi saukin yan wuta ga azaba a cikin yan wuta wanda yake kowa saukin azaba Allah zai ce masa law anna ma laka ma fil ardi min shay'in da a ce kana da duk abin da ke doron ƙasa kowane irin abu ne kun ta tattali bi shin za ka fanshi kanka daga wannan azaba kala na'am shine mafi karancin azaba fa a cikin duk wanda ake ba azaba nashi ya fi sauki to sai Allah ya ce da a ce kana da duk duniya da abin da ke cikin ta ko ma menene za ka iya mika shi dan ka fanshi kanka daga azaba sai ce wallahi ya Allah zai yi to ina kuma ga shi babban kafirin wanda ya kowa shan azaba kagarin babu aula na'am ala faqad sa'altuka ma huwa ahwani min hadha to sai Allah ce hakika na tambaye ka abin da yake yafi wannan sauki wa anta fi sulbi adam alhali kai kana cikin kwankwaso kana cikin tsatsan annabi adam alaihi salam shirka bi na tambaye ka nace kada kai hada ni da komai ba baita illa shirk sai ka iya dan shirka an gane kaga da ka zo ka bauta min ni kaɗai, in ji Allah da ba za ka fuskanci wani tarnaki ba gobe kiyama eh حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال أن كربونا عبد الله الله يقرأ مصر يدعي شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا تقتل نفس ظلمها ba a taba kashe wani rai da zalunci ba illa kana ala ibn adam awwal kiflun min damiha face ya kasance ga dan adam na farko akwai wani yanki na jininta li'annahu awwalu man qalla al-qatl domin shine farkon wanda ya sunnanta mai kisa dan adam na farko zai samu wani yanki na jininta an gane kisan da aka kashe wanda rai da zalunci sai ya kasance ga dan adam na farko wani yanki na jininta domin shine farkon wanda ya sunnanta mai kisa an gane kenan duk mutumin da ya zama sababin kisa na farko a duniya duk da aka yi kisan kai yanzu yana da commission kenan wannan ɗan adam ɗin da ya kashe ɗan uwansa din nan shi ya fara buɗe kofa da ya nuna wa mutane ashe ana iya kashe ɗan adam tunda har ya buɗe kofa har mutane suka ga jini an gane mutane sun huda sun ga jini sun gane ashe ɗan adam za ka iya kashe shi ka raba shi da duniya to saboda haka sai mutane suka fara to tunda shi ya fara duk wanda ya kisa shi ma sai ya samu commission to mutane nawa suke kisa yanzu yanzu a Najeriya mutane nawa ake kashewa cikin wannan halin da muke ciki yanzu mutane nawa suke mutuwa a duniya mutane nawa suke mutuwa a Syria mutane nawa suke mutuwa a ainihin Libya mutane nawa suke mutuwa a nan a Malaysia Somalia mutane nawa suke mutuwa a ina a Yemen ga garuruwa inda ake ake zubar da jini to duk wanda ya mutu face wannan dan adam na farko ya samu ya samu wani yanki na zanubi domin shi ne farkon wanda ya sunanta kisa to duk mutumin da ya zama to sababi na lalacewan wani to ya sani ba cewa duk sanda wannan mutumin ya aikata wannan abin shi ma fa sai an bashi wani yanki na zunubi a gane man dalla ala sharrin falahu mislu ajri wa mislu wuzri fa'ilihi aw kama kala duk wanda ya nuni akan sharri to yana da misalin zunubin wanda ya aikata shi an gane in har ka to sababi na wani ya fahimci sunna to in sha Allah duk sanda ya aiki da sunnan na kana da lada in ka to sababin da ya zama dan bid'a ko ya zama to sababin da ya zama dan shirka to duk abin da ya fa baka san kana da sakamako akan wannan wa iyyaz billah eh an gani? to me zamu ce dangane da masu cewa wai duk mutumin da yake san kai duk zunubin da wancan mutumin ya dauka yana kanta akwai masu cewa haka cewa misali yanzu a ce mutumin da ka kashe din nan kafiri ne shi dan fashi ne shi mazinaci ne shi sai ka kashe shi to wannan kafircin nashi da zunubin fashi da zunubin zina duk zai koma kanta mutane suna dogara da zahirin ayan nan da shi habila ke gaya wa hadila inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar ni ina so ne in ka kashe ni ka dawo da zunubi na da naka sai ka zama to daga cikin yan wuta an gani ina so ka dawo da zunubi na da naka sai ka zama to daga cikin yan wuta to anan wanda ka kashe mutum za ka dawo da zunubin zunubin wanda kashe da kuma zunubin kanka an gani to wannan shine wasu ka fahimta shin haka Allah ke haka ayake nufi a'a ayan abin da yake nufi inni uridu an tabu a bi ismi katali wa bi ismika ina so ka dawo da zalubin kashe ni da kai din nan da kuma zalubin da ka aikata ne laifuka an gane ba wai duk zalubin in haka ne kenan duk wanda yake san kai in ka kashe in ka kashe ainihin kafiri kenan ka zama kafiri kenan tunda za a dauko kafircin shi a sa maka to ba haka bane an gane wannan ko to saboda haka ana nufin wato za ka dawo da zalubin kisan kan nan da ka da ka kashe shirin nan da kuma zalubin da ka aikata can dama sai a haɗa ma guda biyu na'am babun al'arwahu junudin mujannada babi rayuka rinjina ne abin tarawa can alamun zar an gane rayukan duniya gaba ɗaya ana tara su Allah ya tara su can alamun arwa قال وقال الليث ليث أن يحيى بن سعيد أن أمر عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا الأرواح جنود مجندة رايك رندنا لأبابا تاراوا أتشان عالم الأرواح وتشان عالم الأرواح لوكتن الله يهلك شيء mutane lokacin da Allah ya halicci annabi Adam Allah ya taba ainihin bayan annabi adam alaihi salam sai zuri'an sa gaba ɗaya suka fito zuri'an annabi adam gaba ɗaya suka fito sai Allah ya tara su da Allah ya tara su a waje ɗaya Allah ya she wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ya shaidar da su ga kawukan su cewa ba ni ne ubangijin ku suka ce eh haka ne an gane wannan to a lokacin da aka tara su din nan a wannan wajen kaga sun zama to rundunar ababen tarawa a can alamul arwa fa ma arafa min haɗi talafa wa'anda suka san juna daga cikinsu sai su haɗi wato sun haɗa a can wajen sun san juna a can alamul arwa idan suka zo duniya kawai sai ka suna san juna kana ganin mutum kawai to wallahi wai kai zalla ina da gidan ku ne zalla ban man kamar kawai sai ka kawai haka nan kawai ka kama san mutum daga haɗuwa da shi yau yau din nan saboda can dama kun haɗa a can alamun arwa to in kuka zo duniya sai ku san juna wa mata na kara min ha'if talafa wa'anda kuma suka suka jahilci juna ba san juna ba a can in sun zo nan duniya sai su samu saɓani an gane wani ko sai ga mutum haka nan kawai ka rasa me yasa kake jin shi ni wani kawai wallahi bai mun bane kawai ni dama haka nan kawai na kake na bai haɗu da shi ba saboda tuntuni dama a can alamul arwa ba ku haɗu ba ba ku san juna ba wannan shi ne da wani wasu malamai suka yi amma imamul khaddabi shi kuma yana cewa ya hata bilu an ya kuna ishara ila ma'anar shakul bil khair wa shar zai yi yiwuwa ya zama to ishara ne zuwa ga ma'anar kamanceceniya wajen alkhairi da sharri wa salahi wal fasad da wajen kirkintaka da wajen barna wa annal khayyis wa annal khayru wa annal khayra ila shaklihi wa sharir naziru zalik yamilu ila nazirihi abin nufi anan ƙwarya ta ƙwarya ne almar'u fi dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil wato ma'ana ma'anan wannan hadisin mutumin kirki yana karkata ne zuwa ga irinsa haka nan mutumin banza shi ma yana karkata ne zuwa ga mutanen banza irinsa an gano wani ko yanzu mu muna nan muna karatu wasu na nan suna ta kiɗa suna rawa za ka bane ƙwarya ta bu ƙwarya masu sha'awar kiɗa suna nan suna ta kiɗansu masu sha'awar a saurari karatu suna nan masu sha'awar kuma a zauna a sha firan suna nan a gefe suna su. ƙwarya ta bu ƙwarya su rayuka haka ne kowa yana duba wane ne yake da ɗabi'a irin nashi ya bi shi an gano wannan ko kowa yana duba in ka ga mutumin da ya irin hali irin naka sai ka yi mu'amala da shi wanda bai yi hali irin naka ba za ka yi mu'amala da shi ba za ka iya fahimtar wannan za ka ga yanzu a nan najeriya za ga ba kwa junanku da zarar ka je cikin ƙasar waje sai ka ce wannan dan najeriya ne daga ina to da kaga an ce garin garinku ne to sai ka ga wannan kana karkata zuwa kana son ka yi mu'amala da shi sai ku lige wa juna amma inda anan ne ba ku damu ba misali to so laka dan adam galiban shi yasa wani ke cewa wai anil marji la tas'al fa absir qarinahu mm. wa kullu qarinin bil muqarin yaktabi wato dangane da mutum kada ka yi tambaya game da mutum ka tambaya wane ne abokinsa kawai in ana so a san halin mutum a ce wai wane waye abokansa sai aka nuna wasu yan kwaya ne aka nuna wasu mazanata ne wasu kaza a shi ma mazalata ne shi ma ɗan kwaya ne kawai a gani wani yana cewa ka nuna mun da wa kake mu'amala duk wazan zan gaya maka kai waye an gane wannan ko hatta wajen akida in an ga mutum yana da awan sunna amma yana yawan karkata zuwa ga yan bid'a to akan tura shi cikin su an gane sai aka kullum mu'amalan shi ba da wuya ga shi tare da ahlus sunna daga yan shi'a sai yan qur'ani yun sai yan kaza sai yan kaza sai mutanen da suke kin musulunci ba ya karkata zuwa ga mutanen kirki to ko da ka ce kai ahlus sunna ya zama yi musani tunda kai zuciyar ka fi son wani mutanen kana tare da su an fahimci wannan ko to so laka wannan hadisi yana nuna mana rayuka haka suke kowa yana karkata ne da wanda yake da dabi'a irin nashi an gane idan ka samu mai dabi'a irin naka sai ku haɗe in ko ɗabi'a ya bambanta sai a ga an samu saɓani ba a shiri da juna eh. an gane to amma wannan jariyar ne alal galib wani lokaci za ka ga kuma halin ku ɗaya amma kuma ba shirin kuma za ga akwai wani abin da ya haɗa kuma ga kuma ga shi kuna tare irin aƙidan ku ɗaya komai na ku ɗaya amma kuma sai a samu wani abu wanda ba zai haɗa ku kuma an gani dole dai a samu wani abin da ya raba wani lokaci Allahu a'lam wa qala yahya ibn ayyub yahya ibn ayyub ya ce haddathani yahya ibn sa'id bi hada yahya ibn sa'id ya ba mu labari da wannan to masha Allah wa alaikum salam Eh, wai mace ce misali tana so ta takaita haihuwa saboda tana yin gwanne da yawa to sai aka bata wani zobe wai ta sa zoben in miji zai kusance ta to insha Allah ba za a samu karuwa ba to wannan zoben ya aka yi kawai da an sa a yaka ko ba za a samu karuwa ba kaga ya nuna wannan zobe akwai alama sihiri ne ko lallai akwai akwai alama tambaya ga wannan zobe din gaskiya bana ba da shawara gare ta ta yi amfani da irin wannan zobe ɗin. alaikum salam kuna yankawa din shekara ɗaya take so a sa guda ɗaya shekara biyu a sa guda biyu shekara uku to wani lokaci kuma aka yanka din sai ya shige cikin nama ya shige shige nan gaban ana neman shi a rasa shi kenan ko ba dama dama ta ƙara laifuwa ana samun wannan sannan kuma lokacin an sa mata shi sai ga sai ta rashin lafiya a kasa gano kanta duk wani maganin da za a bata ba ta wanke ba galiba su kan turawan sun kasa gano maganin da za a shashi lami lafiya mafi yawan maganin da ake bayarwa don kada a haihu to yana da side effect sai yana cutar da matan da yawa an gane wani ma sai ya fata musu da lissafin su na al'ada zuban jini sai ta zuban jini wata kuka ga ta yi kiba tana ta kiba tana ta kiba yadda ka san farashi na ta sama ta tashi kuma ita ba wai tana cin daɗi bane amma sai kiba take sai kiba take kuma wannan kiba din yana da hatsari ba wuya za ga ciwon suga ko ciwon hawan jini ko ciwon kaza ya kama mutum to irin wannan sun kasa gano wanda za a ba mutum a ce kawai ya sha shi lani lafiya to malamai sun ce in har akwai maganin da za a sha a ɗan dakatar da haihuwa na wani lokaci ba na har abada ba mai zan maganin baya cutarwa da shi wanda zai sha ɗin to babu laifi amma dakatar da haihuwa na dindindin haramun ne ya saba ma ainihin addinin musulunci an gani sannan kuma yin iyaka mutum ce ga yaran da yake so malamai sun ce wannan ma bai halarta ba da ce ni yara uku kawai zan haifa daga nan kuma zan dakatar da haihuwa wannan ba ɗabi'a ne na musulunci ba an gane wannan ku yauwa ake yawan mata mai eh ai siyas din na da iyaka shi siyas din galiban a yanzu ba wai wani hadari yake da shi ba ni na san wata mata ma ita ta ce ba ta ƙara haihuwa na wahala ba kawai daga ta zo lokacin haihuwa kawai za ta je da kawai a cire mata shi kawai ka fi ganin saukin siyar sun fiye da haihuwa ya danganta ya bata gane wannan eh. kuma ya akwai kala kala ne shi ce yaya akwai wanda wahalar suke sha akwai kuma wanda yake kurin na turawa na da wurin da suke yankawan ba wuri bane na wahala da za su sha wahala da sauransu kawai siyar zai mai kyau ba dai wai da su ma ana magana a ce siyar kawai ta ce ma na aya ko wani mai sauki <clears throat> a ci eh. a to ai abin da ke faruwa na gaya maka wata ita ta kai yake ka kanta ma da zarar ta dace lokacin haihuwa ya kusa ta zo ta kwanta asibiti daidai lokacin na yi ko a ciro yaron ita wannan tana jiran ta haihu din ne ta yi kokari ne wajen ta ta haihu da ya ki fitowa sai aka mata siyar sai ta galabaita ba wai siyar din bane hakikanin hadari an gane shi hatsarin siyar din ne in tana siyar din a rinka a ci gaba da akwai mataki in ta haihu sau hudu ko sau kaza za a iya cewa to daga nan ka ta ƙara yi to nan da yake nan da yake hatsarin wajen yawan haihuwan da za ta yi so daga inda likita ya faɗi cewa in kin ƙara haihuwa daga wannan kin ƙara haihuwa za kina cikin hatsari kuma likitan amintacce ne ba wai yana bin ra'ayin yahudawa bane wanda za su haihuwa to wannan ba matsala insha Allah sai a dakatar haka haka fatawan Ali bin Abi Talib yazo cewa inda dai mutum ya auri mace ta zo da ɗa bayan wata shida sai ta haihu to wannan san za a ce za a shari'a ta bashi an gan shi lafiya lau ba eh, shari'a ta bashi wa hamluhu wa misaluhu salasu na shahara ko daukan ciki wata nawa shekara nawa wata tara ko to yayi shekara nawa ke yayi ba shekara biyu ba hmm. walwali za su yurdi ina aula da hunna aulaini kamilai kaga shekara biyu kaga an ce shekara biyu wata 24 kenan ha wata 24 ko saura nawa ya rage saura wata shida a cikin a cikin sana sura shahara wata shida shine aliyu bin abi talib ya yi sun baɗi kenan kaga tunda an yayi tunda yayewa na shekara biyu ne to sunan wata shida shi da yaron kenan za a iya samun yaro a wata shida wata shida isi ba da dalibi da bai tani biyu na yana bayi da wani wanda ya ja kawo na'am Thank you. ai to ga kuke jijiyan ba zai kara haihuwa ba kenan ai har abada an gama da shi <laughs> na to to bisa zaka sa mata ba sa so to in an sa mata yana sa ta rashin lafiya gaskiya ya kamata ce shi namiji an nan nemo halin da idan ya sadu da mace za a dan tsinka ruwan maniyi ta ita inda ruwan maniyi zai zama to ba zai tasiri ba to da ma na ake bi in ya sadu da mace kawai ruwan maniyi zai zama to bai da tasiri kuma za su iya yi ban dana so yi amma an lizinci matan da ya kawo hanyoyi daban-daban na wahal da ita mata ke galabaita cikin abu sai ga shi namiji lafiya shi lauya ta sa mace cikin rashin lafiya sai karasa ya ɗauko wata kuma in ta karasa kuma ya ƙaro wata mata musamman wannan zamanin mutane da dama ba su san haihuwa za ka yi mamaki ga ɗalibin ilimi ne amma sai matar shi ce ma ba ya san haihuwa ka gani shi kawai yana son kawai ya samu ɗaya ɗaya biyu uku kawai shi ke ya ishe shi Sai ya Allah ke azurta kai kai ka fasa to tauhidi ko zaka zaka zaka zaka yi dago da kai ni ko ne yaro yana zuwa da arzikin sa ne insha Allah na hannu narzuquhum wa iyyakum sai eh. la inna qatlahum to haka ne insha Allah zan nemi mutum to insha Allah za ne mutum ga yan uwa za su zaga ya kamar da ka saba taimaka fi sabilillah